Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC a wannan hantsin ranar Litinin 29 ga watan Nuwamban shekarar 2021 a kan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo kuma ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa al'ummomin unguwar Tirmun a wajen birnin Bauchi sun gudanar da zanga-zanga da kin amincewa da asasa kamfanin tara iskar gas a yankinsu. su. muna kuma dauki da tattaunawa da wani malamin addini akan rawar da kafar sadarwa ta intanet ke takawa wajen lalata tarbiyyar yara a wannan zamani haka kuma muna ɗauki da shirin zauren matasa wanda a da el hikaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da kuma sakonni da kuka aiko mana to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a yankin Amazon mai nisa da ke arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima da ke tsakiyar ƙasar, inda ta lalata gidaje 75, amma ba a samu rahotannin mace-mace ba. Cibiyar nazarin ƙasa ta Peru ta ce, girgizar ƙasar na da zurfin kilomita 131, kuma girgizar ƙasar ta kai nisan kilomita 98 da garin Santa Maria de Niba. na lardin kwandakwankwi an ji girgizar kasar a tsakiya da kuma a arewacin kasar peru wasu mazauna yankin sun bar mahallansa a matsayin rigakafi a cewar rahotannin gidan rediyo da talabijin na yankin sai dai ba a ba da rahotannin lalacewa ba ga bututun mai na feturo na gwamnati mai tsawon kilomita dubu da 1,100 wanda ya ratsa yankin amazon na peru zuwa gabar tekun pacific a arewa hukumar kare hakkin fararen hula ta ƙasar wato indisi ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gidaje 220 lamarin ya shafa inda 81 ba za su zaune ba kuma 75 sun lalace. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan 'yanci rani da ke tsallakawa. Kasa Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hudarta na dakile safaran mutane. ministoci da ke kula da bakin haure daga kasashen faransa da jamus da holland da kuma belgium sun hada a tashar jiragen wata ta a arewacin kasar faransa jiya lahadi kwanaki hudu bayan da aka samu wani hadari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a canal sun hadu ba tare da kasar birtaniya ba wacce aka cire bayan takaddama a makon jiya kasashen hudu sun amince su karfafa aikin haɗin gwiwa tare wajen yakar kungiyoyin da ke shirya jiragen ruwa da rigunan ceto ga kungiyoyin 'yanci rani da za su fita wata 'yan karamar hanyar teku da ta raba faransa da burtaniya ministan harkokin cikin gida na faransa gerald dalmanin ya sanar cewa hukumar kula da iyakokin tarayyar turai frontex za ta tura jiragen sa ido dare da rana domin taimakawa 'yan sandan kasashen faransa da holland da belgium Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na kasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane goma sha uku da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta kudu suna ɗauke da Omicron sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa. Fasinjojin suna cikin rukunin mutane da ɗaya waɗanda suka kamu bayan isar su Amsterdam a ranar Juma'ar da ta gabata. Sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan ƙasar australia ta ce an samu fasinjoji biyu waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa sydney kwanan nan omicron shine nau'i na biyar da hukumar who ta ayyana abin damuwa an fara gano shi ne a ƙasar afirka ta kudu wacce ta samu hauhawar waɗanda ke kamuwa da covid-19 amma masana kimiyya har yanzu ba su sani ba a zahiri ko nau'in omicron ya fi saurin yaduwa ko haɗari ba an kuma samu waɗanda suka kamu da sabon nauyin a isra'ila da hong kong da wasu ƙasashen turai hukumar lafiya ta duniya da who ta ce ana buƙatar sabunta ƙoƙarin hana yaɗuwar coronavirus yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance haɗarin da ke tattara da sabon nau'in cutar omicron karancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya suna jefa ƙarin mutane a afirka cikin haɗari kwararru sun ce ba abin mamaki ba ne an gano sabon nau'in cutar coronavirus kasa da kashi takwas cikin ɗari na 'yan afirka suka karɓi allurar rigakafin covid-19 lamarin da ya haifar da yanayi na cutar zuwa yaduwa kuma tana sauya yanayi jami'ar hukumar who a afirka dr mary stephen ta ce a rashin allurar rigakafin jama'a na bukata a karfafa musu gwiwa domin ɗaukan wasu matakan kariya da rage yaduwar cutar da ceton rayuka. Shugabannin ƙasashen yankin Asiya da dama sun yi kira da inganta hudar tattalin arziki da ƙasar Afghanistan tare da yin alkawarin ba da taimako ga mutanen Afghanistan yayin taron kola ƙasar Turkmenistan. Ƙasashen da ke cikin ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashe goma da suka haɗa da Turkiyya da Iran da Pakistan da Afghanistan da kasashe shida na tsohuwar tarayyar soviet sun bayyana damuwarsu jiya lahadi kan yanayin da kasar afghanistan take ciki tare da taimakawa wajen daidaita kasar wacce kungiyar taliban ta karba iko shugaban kasar pakistan arif albi ya lura da barazanar durƙushewar tattalin arziki da na kuɗi a afghanistan yana mai cewa akwai buƙatar ƙasashen musulmi su haɗa kai don taimakawa wajen dakile wani bala'i da ka iya haifar da rudani da rikici. Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla al'ummomin unguwar tirbu da na sashen rukunan jami'ar abubakar tafawa balewa a wajen birnin bauchi sun gudanar da zanga-zanga da kuma datse babbar hanya da ta wuce zuwa maiduguri a wani mataki na kin amincewa da assasa kamfanin tare iskar gas da kamfani mai suna action energy ke yunkurin ginawa ga dai abdulwahab muhammad daga bauchi da karin bayani bincike ya nuna wurin da ake son kafa cibiyar tara iskar gas din yana cikin rukunin mazaunin al'umma ne ba kamar yadda gwamnatin jihar bauchi ta tsara ba da aka keɓe wuri na musamman domin kamfanoni da dangin irin waɗannan masu zanga-zangar da ya haɗa har da maza da mata suna zargin mutumin da ke son samar da matattarar iskar gas din da yin kunnen uwar shegu da umarnin da hukumomi suka bashi ne tsaye da aikin gina matattaran iskar gadin bisa la'akari da irin barazanar da zai faru idan aka samu fashewa ko kuma gobara a wurin abin da ya ja hankalinmu an samu wani dakiki ne wasu shugaban wannan waje gwamnati ta ba da oda ta ce a daina aiki gwamnatin jihar bauchi ta hannun urban development sun hana aiki amma wannan bawan allah ko wayannan kamfani sun kifi bar aikin gwamnati ta zo ta rubuta cewa a daina aikin a rubuce bayan an rubuta a rubuce suka kifi daina aikin suka ma fenta umarnin da aka rubuta suka rufe duk muna da rekod suka sake komawa ba samu haɗin kai ba daga gwamnati don suna cewa duk abinda da kuɗi zai yi ba su iya to mu ma duk abun da matsayin al'umma zai yi mu al'ummance za mu iya tabara tsakanin gidan gas da masallacin juma'a inda al'umma fike falla inda al'umma fike idi inda al'umma fike juma'a dole a samu tabaran mita hamsin kudu ba ku ɗauko tef ku gwada ku 'yan jarida ne. Amma ku ko kun fa mana ga. don neman abin duniya to mu rayukanmu yana fa mu da abin duniyan da suke nema. Sun ce kun fi karfin gwamnati. Ba ba mu yadda ba. a dangane da wannan takaddamar na tuntubi kwamishina mai kula da muhalli na jihar bauchi honorable hamisu shira inda ya shaida mini cewa an kafa wannan wurin tara iskar gas din ba da sanin ma'aikatarsa ba kuma baya kan ka'ida. gwamnatance mun yi mamaki yadda ma har za a hada da mutanen gwamnati a ce an ba da approval an canja purpose da za a yi abin da muke kokari yanzu mu bincika ma shine shin akwai ma approval tukunna na cewa a yi converting wannan abun daga residential ya koma industrial so kaga ba ba approval obviously abun da ake nufi ne za a rufe shi a yi moving dinsa zuwa gurin bayan industrial area kwamishin energy alhaji nura manusoro ta wayar taho ya shaida mini cewa wurin na magada ne abinda zai iya faɗa kenan a kai Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. Yayin da ayyukan gurɓatattun matasa ke ƙara barazanar tsaro a yankin arewacin Najeriya, masana da dama na da ra'ayin cewar kafar sadarwa ta intanet na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yara a wannan zamanin. sai dai shugabannin al'umma da malaman addini na jan hankalin iyaye su ƙara himma wajen mu'amalar yaransu da kafar sadarwa ta zamani. Ustaz Abdullahi Musa wato Pen Abdul ya yi tsokaci kan wannan batu a hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Idan ba fahimci social media din ba yanar gizo-gizo. Idan baka fahimci yadda yake aiki ba to baka iya ja hankalin mutane game da cututtukan da suka iya samu wato ya kan hankulansu da ake yi kai in baka fahimci haka ba kai ma sai a yaƙi hankalinka baka ma fahimta ba to shi karan kanshi karatu ne na kanshi laraba suka ce abinda aka maimaita da yawa to mutane na fahimtan shi to sai zama na cewa na maimaitawa ana ja hankalin mutane cewa kulura kulura kulura. to wannan yana da alaka da ilimin shi wanda zai yi wa mutane gargadi game da abin. Masana ko malamai da ke koyar da ilimin kwamfuta da sha'anin intanet nan su ma suna da wani kaso kenan watakila na wannan gazawa ta mutane ko kuma ɗalibai hususan su fahimci alfanun ita wannan hulɗa da intanet nan kuma sun kuma da hankali a kai? eh to ba zan ce akwai gazawa ba sai dai in ce da za su mayar da hankali musamman wajen kawai a zo ana ciro maudu'ai ana magana a kan illar social media da waɗannan ababen da a zo kai tsaye ana magana ba tare da an fito wa mutane hanyoyin da ake bi na gurɓata tarbiyyar mutane ta social media ba tare da sun sani ba da kuma ya za a magance waɗannan ababen ba ya kamata su mayar da hankali ne wajen koyar da saboda a gan cewa an magance abin ba a iya ɗauke shi baki ɗaya sai dai a ce a rage wato yawar fasadin da take sa'an nan kuma sai a yi amfani da musulman cikinmu su ma su samu ci gaba game da waɗannan harkokin duk wani abin da ake yi hanyar da ake biya batar da mutane mu kuma sai mu bi wannan hanyar a shiryar da mutane katun ne yanzu muka yi magana to yanzu ana bukatar musulmai su tashi su fara tunani ya za mu yi me za mu yi a'a za su fara irin katun ne da su ma za karantar da yara abu musulunci wani irin kuɗi ake kashewa wajen uh, psychologist na su fito da colors da movement ɗin da yaro in ya gani to gobe zai ci a sake sa mashi wannan a samu masana a harkokin nan su ma su zo su kawo nasu gudumawar a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa mu sai su gan cewa an yi badali ba sai sun koma can ba akwai badali nan yanzu da wannan ya mai gurbin wancan. mana eh, iyaye ko waɗanne hanyoyi ya kamata iyaye su bi su hana 'ya'yansu kallace-kallace da daddare walau kallace-kallace na a talabijin ne ko kuma a eh, wayoyi. a iyaye su zama abin koyi ga 'ya'yansu a wannan lokacin kuma sai a ɗau wani mataki kuma na ana cewa wannan gidan gidana ne yanzu za a sanya doka karfe tara na yi kowa zai ajiye wansa cikin ɗaki na kuma abu ne mai yiwuwa sai a ce da yaro ko yarinya gidanmu karfe kaza kowa ya zai zo ya ajiye waya bayan sallah asuba an gama karatun qur'ani kowa ya dauka in ka tashi cikin dare ba waya gefen ka ballanta naka ce zaka wannan to tarbiya ta kunshi haka ustaz abdullahi musa kenan a hirar sa da wakilin mu mahmud ibrahim kwali kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar maganar zango ne matasan zango ku rawa a madalla. wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA mun ɗauko gangarar kammala tattaunawa da matasa kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A shirin Buhari Yunusa Kumuriya ya yi sharhi kan yadda aka samu bambancin ra'ayi tsakanin matasan kafin a samu maslaha. matasan da suka hada da ya'u yakubu yobe yusuf abdulrazak shamsuddin ilyasu abubakar musa saulawa ibrahim sd kusfa zaria sambo jibrin sambuja da adamawa hawa abubakar anas sani kafinta buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja. gaskiya ne an samu bambancin ra'ayi daga baya kuma kowa ya fahimci yadda abin da kowa yake magana a kai ala hakika abin da muka bari a baya ah, abubuwan da muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi wadda sakin wannan abubuwan shine yake kawo gurɓacewar tarbiyya da taɓarɓarewar tsaro kamar yadda ja yake magana to ala hakika da za ga cewa idan kaga yayanka ya ɗauko kaya yana tafiya sai ka ga cewa ya zo ka zai ka tare shi ma ka anshi kayan nan ka kai masa inda zai je ba ma abokin mahaifi ko mahaifi ba sai ka ga cewa an samu sabanin haka kuma yanzu wayannan wayannan abubuwa yanzu ba sa iya yiwuwa wanda ko da mutum babansa ya gani da kan za ga yana kokarin ya buya ba ma maganan yaya ko ah, ya karɓar masa kayan ya kai masa inda zai kai ba za ka ga cewa irin irin waɗannan abubuwa gaskiya an samu saɓani sosai kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga yin waiwaye a dan tafiya game da irin waɗannan abubuwa da muka ga muka taso muka samu iyaye da kakanni suna kai mu dinga ƙoƙartawa muna kwatantawa a kansa wanda in allah da zai kawo mana waraka da kuma a samun tsaro a ƙasanmu ta najeriya gaba ɗaya ina wannan zaure namu fatan alkhairi a ina ganin kamar mata sun yi ƙasa a gwiwa ma a wannan zaure bare da gaske amma ina tsammani watakila hawa ce kaɗai ita mata koma gefe hawa bakar kin jagon da muka tattauna kan tarbiyya me zaki salamu Gaskiya na ji zauren yau ya ɗauki zafi ya ɗauki sanyi. <laughs> Babu abin da zan ce sai dai yi fatan alkhairi ga 'yan zauren matasa. Gaskiya maganganun su yau sun yi daɗi. Fatan alkhairi a gare ku. Abin da za mu tambaya eh, matasan ai sun haɗu da maza da mata ne. Mm. Eh, an zargi wasu matasan da rowa kuma mata ma na taka rawa wajen taimakawa wajen wannan in an yi abinci a cikin gida ba sa so a fita da shi wasu kenan waje sai dai a zauna a ita cin abincin a cikin gida to ka san yanzu yanayi ne zan ce da da yanzu ba ɗaya ba abin da ake yi da ba shi ake yi yanzu ba dan ni ko lokacin da na taso da na ga ana cin abinci a kai abinci a kofar gida a zauna a ci amma ban da yanzu anya kana ganin laifin ba daga gurin mazan ne ba dan ni na fi alakanta shi da maza dan idan mutum mace ta gama girki namiji ya ce zai dauka ya je ya ci a waje mace ba ta isa ta hana shi ba sannan kuma <laughs> eh to shi yasa na ce maka ya zo da yanayi na lokaci yanzu wani yana ra'ayi ya zauna ya ci da iyali shi hakan ma yana da daɗi ka zauna ka ci da matarka da ƴaƴanka da kowa dai da kowa ku zauna ku ci abinci wani haka yake ra'ayi wani baya ra'ayin ya ɗauki abincin ya kai waje so ni ina ganin har da matan da mazan duk suna da laifi a ciki ai matan ne wato suke ke ke abinda nake faɗa hawa eh. sukan sa abinci ne abinda ke kira hot flat wanda zai wuni yana nan da domin su ba sa son yin aiki sosai in suka dafa sau daya suna so in sun ajiye kawai kowa sai a sa masa dan farantinsa da cokali ya dan ɗibi kaɗan ya dan ci yana a gurgu ni dai zan ce duka dai yanayi ne na lokacin ne shi yasa amma idan an yi abinci wai an zuba a cikin fufulas a ajiye maybe za a iya ajiye mishi nashi a cikin wani kula na daban wancan kuma zai zama na yara idan ya yi ra'ayi ya dauka su je su ci a waje idan da yi ba kuma falin lahi lahamdu haka yi ra'ayin zama ya yi kira ce a muni kawai zamu na fidda abinci waje muni masu nama wayancan ba su da shi kai ka yi zaman ka kawai ka ci abincin ka a gida ya fi so ya danganta wani zai ce an yi yau tuwo ko miyan kuka a wancan an mishi girkin da sai wane da wane ne zai yi zai ce ba zai dauki abincin ya kai ba saboda yana kallon karfin shi da na wancan ba ɗaya ba to kuma idan an lura yanayin yanzu kawai abin da ka samu a cikin gidanka ka fito da shi wanda ya ci kuma ku ci tare shine zama na tare da na sani akwai kuma wata muguwar al'ada da iyaye ke jawa 'ya'yansu shine su ma sai su rincaɓe da musu da manyan maganganu waɗanda yaran suna ji karshe sai su zo su koyi irin waɗannan zai yi kira ga iyayen kenan ko eh. in ce su san irin abubuwan da za su yi a gaban yaransu saboda 'ya'yansu su dawo su taso da tarbiyyar da ya kamata don yanzu suna koyan halayen da su mazan suke ko kuma da matan suke yi Shi shine 'ya'yansu da su taso suna yi yau ya ko yobe kalmomi na karshe a wannan shirin to kalmomi na na karshe dai a wannan shiri ni dai kamar yadda na faɗa ba fa na ji matasa an yi ta ana tunanin na aibata boko ba aibata boko na yi ba al'adun cikin boko ita na aibata me al'adan cikin boko na aibata al'adunsu munanan al'adu musamman abin da ya kawo al'adunmu suka taɓarɓare ba komai ba bane face illa al'ada irin ta malam dan boko wanda yanzu yana bukatan ya ga ya fanta ma ya gina makekiyar gida ya hau dalleliyar mota to yana bukatan kuɗi ne cikin gaggawa saboda ko 'yan siyasan mu za ka ga mutum an zaɓo shi yana ikirarin shi ɗan talaka ne shi talaka ne bai da komai a zaɓe shi in ya ci zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza ba tare da cikawa ba kamar yadda na faɗa maka a baya shugabanninmu na bada suka shuɗe irin su sardauna a tarihin da aka bamu na kafa asibitin babban asibiti na garin fataskun sardauna da ya je zai tafi maiduguri lokacin babu wani babban gari wanda zai yada zango saboda ko da kanta lokacin bata kai girman fataskun ba sardauna ya yada zango a fataskun tafiyan sardauna tashin sardauna daga bauchi da ya fita ya ga an yi mummunan haɗari an samu haɗari ya tarar da jama'a na kwance galbaba ba asibiti sai ka dauko ka yi bauchi ko ka je maiduguri sardauna yana tsayawa kofar gidan sarkin fika wanda yake fadar yanzu a cikin garin fataskum take da ya tsaya ya yi tambaya ya ce garin nan babu asibiti aka ce masa babu asibiti sardauna ce an ba ku asibiti bai wuci kwana uku ba aka je aka fara gina asibiti a cikin garin fataskum kaga wannan faɗa ne na ya cika sardauna kuma ya mutu shi ne mutumin da aka ba mu tarihi aka ce mana ya mutu asusunsa na ajiya bai bar kudin da ya haura naira miliyan biyu ba ma in ban manta ba ai lokacin ba ma irin waɗannan kuɗi yau ba waɗannan mahaukatan kuɗaɗen yau wannan lokacin mu ce yana da miliyan biyu ai sai an zo ana ɗaukan hotunan sa kana hira da shi tun a lokacin akwai manyan masu kuɗi waɗanda suke da wannan arzikin to amma shi sardauna inda na danganta abun da cewa an ɗauko aƙida ta yan boko ta ƙarya da san a arzik ta kai cikin gaggawa yanzu dan siyasa zai ce muku zan muku kazan to in ya zo ho ba ka zan zai muku ba burin sa karan majalisa ko dan da APC ta kore ina nan har gobe akan bakana zan fito a wannan takara amma halin irin wannan ba harkar siyasa muke ba jibrin samboja da kalmomi to da farko dai ina kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu na jihohi da kuma gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi gwamnatin tarayya ta duba halin da ake ciki na bari al'adunmu da kuma rashin tsaro na ƙasa. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To madalla yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. a sharhin na yau ne da jaridar The Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalubalanci jami'o'in Najeriya da su dage wajen gudanar da bincike da kuma gano maganin rigakafin cutar COVID-19 yanzu haka ta gallabi duniya. Shugaba Buhari dai ya furta hakan ne ta bakin karamin ministan ilimi Mr. Chukwu Emeka wajibo a lokacin bikin yayi dalibai na biyar da kuma na shida na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma a jihar katsina a ƙarshen mako ita kuwa jaridar premium times da ake buga wata yaran gizo daya daga cikin manyan labaranta na da alaka ne da cutar covid-19 inda ta ce yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci lokacin ma'aikatanta daga mataki na daya zuwa na sha biyu da su koma bakin aiki tun daga ranar daya ga watan disamban nan da za mu shiga gwamnati dai ta bayyana cewa dole ne ma'aikatan gwamnati kowanne ya je ya karbi allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus tun daga ranar daya ga watan disamba ne dai gwamnati za fara neman katin shaida na ma'aikata da suka gudanar da wannan allura kafin a bari su shiga ofisoshinsu ita kuwa jaridar daily trust ta mai da hankali ne game da kiran da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa shugabannin tsaron najeriya da cewa su tashi tare da kuma zage dantse wajen ganin sun fatattaki 'yan bindiga da ke neman hana bin hanyar kaduna zuwa abuja ministan cikin gidan najeriya rauf arabisola shine ya sanar da hakan bayan wani taro da shugaban ƙasar ya gudanar da manyan jami'an najeriya fadar shugaban kasa yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta amince da yadda 'yan bindiga ke neman mamaye wannan hanya ba tare da kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuma sace al'umman ƙasa har ila yau muna kan jaridar ta daily trust zaka gwamnan jihar adamawa amadu umar fintiri ya ba da gudunmuwar naira miliyan 27 ga iyalan birgidiyar janar zarma kennedy zurkushu da kuma wasu sojoji guda uku da 'yan kungiyar boko haram suka kashe a garin chibok da ke jihar borno a lokacin da suke kan aikin su kuma gwamnan ya soya sunan titin lagos street da ke garin yola zuwa sunan janar zurkushu wannan dai babban girmamawa ne ga jarumin sojin wanda dan asalin jihar ta adamawa ne sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar kwarugowa a tarayyar najeriya ta sa kafa ta yi fatali da wani shiri na gwamnatin tarayya na karin farashi farashin man fetur tare kuma da alkawarin baiwa 'yan najeriya miliyan 40 naira dubu biyar biyar kowane wata a wata sanarwa da shugaban kungiyar kwadugo a najeriya comrade ayuba wabai fitar ya ce wannan bayani na gwamnatin najeriya yaudara ne a gwaransa da suka dade ana musu gafara sa amma har yanzu ba su ga gaho ba babin ya cifirin murya amurka daga najeriya To da la'agai da baban gidan jibirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum wani Amerika muna son kai godon mu ga Juma Buhari saboda tallafin da ya ba talakawa. Allah sa ka su alheri a zuwa kare talaka mun gode mun gode mun gode amma ya kara. A da ya kyari ne dai ainihin kan yi da yake da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jihohiyar suna na umar daga lafiya da jihohiyar da Allah jihohiyar ku tambaya mana hukumomin jihar yau da Allah abin da ta su haramta makiyaya sannan da Allah da fatan za ku taimaka ku da shi fa wani wannan labari mu ji da gare domin mun duba kawai aka hana makiyaya gaba da rike sanda a fadin jihar yau da fatan za ku taimaka ku da wannan hukumomin mu ji abin da mun gode ku da da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da muryar amurka musamman muhammad hafiz babanne da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum